to Allah ya ji kan misal Allah ya ta mashi kuma Allah ya fi dukkanin kurakuran shi ma ya huta amma baba abu da Allah ai tunda ai alhaji ya yi mutuwa mai kyau saboda kaga bai jinya ba mutumin ku dai mutu ba jinya ai mutuwa ta mai kyau da ya fatan Allah ya ji mata Kuma ba wallahi ka cika shashin ci mutumin ne mutuwa ta kuji'a kai wannan magana a kansa ba sai da ya fatan kuma Allah ya sa ya cika da imani ko ya samu abin nan rama kuna ji ko hujja bai yanzu addu'a ce tsakanin ku da mahaifin ita ce ta kuna masa cikakkiyar kauna inda yana kabari dan duk mutumin da ya mutu gatansa shine bayansa su dinga mai addu'a to addu'an za ta bi shi cikin kabarin Allah ya ji kan mahaifin Allah ya mishi rahama kan kin ji yarinya to alhaji ina da shawara in zai yi kana ganin kuma ba wani matsala me zai hana mai mata zo ta zauna tare da yawon wannan din ina ruwanka ka ji ne shiga sharba shanun ko wannan ya hauka ne yaya dan kana auren za ka ce kuma kanwa ta da nan wurin kuma ya ki kuma ya wannan magana sai sababi ne wannan ba komai gidan shi ne um Abdullahi wannan ba wani abu insha Allah inda wani yarinya ci nan ba a gidansa ne ita ba hajiya ba ta kowa bane dai nake ai shine hankalin ka taimaki dan uwan kansa gaskiya ne saboda in ta zauna tare da ita tamkar tana tare da mahaifi ai sai dan ma gidansa ne ita ma ai ba kuma insha Allah wanda yake da wani Allah da gaskiya ne ba na ce ba ta sani bane ina ganin ya dace a ai ne magana ne ya ce ba ko ya mata kansa ta to ne da yabo wasu ma bayan ita duk muna iya mutan garin nan ma ko wani ba ai zan faɗa amma ka dai fi ba ba abin da kike dan Allah in yi mai laifi dan Allah ka ga ba ki laifi ba ki laifi to ma to magana da su ne da to amma kuma yanayin da na ganka na gaskiya bari an bani idan ka saka da yanayin da to ne ai babu wani abu ko ta wani babban dalili sa ki zo don kin same ni wani yanayin kice kin fasa ki faɗa abin da ke tafi da shi ne ne to na da mijin da fi albishirinka gora fari to ka san takardar da na tura ta neman aiki to yanzu an turo min da ofa eh an ce ranar monday mu fara zuwa aiki gaskiya na yi murna na farin ciki ubangiji allah saba kai to gaskiya na yi farin ciki mata yanzu na ga mai ofis mun zama masu ofis <laughs> ko gaskiya ne ba da mu Allah ya tsare Allah shi gina a jikiya ba da mu insha Allah to kai dare Alaikum salam. Ayana. Nan da zuwa. Ki kadai a zaune? Wallahi ni Kana kallon ne? Wallahi kallon. Kike kullum kallo kullum kallo ba ki gaje Anisa. To ya za a yi dole a Ga wannan na kawo miki. Ka ya hana kai ba ka gajiya? Ai shiga ne. Dinna ne kadai? Ka ina gudu Allah ya saka da alheri. Allah ya ƙara baka zaman lafiya da antina ya ƙara baka haɗin kai. To amin. Zan tafi na zuwa da addu'a da mu daɗi. So. Nervous. Nervous dia Ana. Yeah, yeah, yeah. kai gaskiya duk matar da ta samu ya abdullahi matsayin mijinta ta fi kowace mace sa'a miji a duniya kai na gode da yakin ya haɗu bikin yaks ya haɗu ni na so in je gurin bikin nan amma kuma kin san ba yadda zai kin san me aka dinga a wajen kuwa irin plasma tv a ƙarshen kin san wannan ɗan kuwa red night eh. a ah, ya san da zuwa ta rice ɗin da aka a wajen rice ne komai nufin hmm. Abdullahi. Anisa. Yaya ne? Kawai ina sauraron ɗan wasan nan na ta labari. Yaya ne ko dai? Ko dai ne? Ɗan wata Ko dai ne? A'a to ai na ga da ka shigo kallon ne ne. Ba don in kalli ɗan wata ba. Kallon ɗan wata zai zama matsala. Ba zan kalla kuma kalli ba. Kirkin aka rarraba Waya aka dinka rarrabawa a wajen da waya. wani ni zan iya cin abincin ne ma wannan na yadda aka kawo kai lalata shi da ai zuwa bin mutane shin ƙara godiya kai dole ne, kai ai yaya ke yaya wallahi tallahi ki zo ne ki ya har yanzu ki tashi ba eh, ke wato ayyuka sun yi miki yawa a gina a gaban kiro wallahi ina sanin in tun kudu miki ayyuka har sai Anisa ko kin kula da cewa ko da bai kamata a ce na fito na fita miki ba amma yaban gwani ya zama dole kin kula cewa da office din nan babu wanda nake da da martabarsa kamar ki kin kula cewa duk cikin ma'aikatan wannan kamfani kin ce na fi ba wa dama fiye da kowa ba mai abu ne kawo ta ba kawai saboda hazikancin ki da jure da kuma sadaukar da lokacin ki kike yi domin kika ce haka ne ya ci gaba babu mota babu wata takarda da zan bilince zuwa gurin ki wanda ake dan samun sabani ko kuma dan lokaci dan dutsayi da ke aiki a kai ba wala kamfani ya ba ki wannan lambar ba san ba Allah ya akwai wani ɗan kishi da ke damu na da wuce idan na bari ban faɗa ba ina ganin cewa kai na da cutar kan su tukuna da cewa da ina da maki na san amsa ke daga jin daɗi ina da magani a wasu. Ta Cama da muke so yi gani wannan abin ba. shi so da ƙauna ba lokaci da yake shiga ba sai har ka tafi diddigi ka ga ma'amalar ka da wanda yake so ma'amala ta zo daidai to na ga mai ba wata duk wani abu da ke sai sa ni kuma ga zuciya ta haɗa shi da soyayya a kanki ma'ana ina so da sha kuɗi domin kuɗi ba zaba ya amma ba san me ke ranki ba sa abin kamar da wuya ba wani wuya duk abin da kuma daga Allah kuma so ne tsakanin da Allah ta wuta wani Anisa na ba da lokaci ki a kai gida ki je kawai da ki tashi zan koma cikin ofis Allah dan annabi kai haƙuri wallahi tallahi aiki ne min yawa a ofis shi yasa na daɗi. Allah kai haƙuri kuma na san cewa ka da ni ka amince min shi yasa har ka bani nake yin wannan aikin dan Allah kai haƙuri da na shigo na duba fara na duba cikin gida ina neman ka ban gan ka ba shi ne na yi wannan direct Kuma na sai yanzu yunwa kake ji Allah ya yanzu

Super. umaima ke umaima ke da zo ke ba magana ake miki bane me da ja ja amai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda barne ne muhammad sallallahu alaihi wasallam alaji kaga inda kike ta amai ta shigo kike ta bata da miji bi inda ga annan gurin amma ba kike yi fa wanda barne ne haka ne haka ne ta bayyana sunan wani wasa wai shi ta bayyana me ba alhaji ciki ne fa da ita ciki ciki shege gashi na la ilaha illallah kai kuka kuka me zaki min ta ma ni na ga take take ta gidan nan yan kwanakin nan gaba ɗaya laulayi take alhaji subhanallah to sa abu kuni na ta mana kenan ni dai na san wallahi tallahi baballe ba zai aikata wannan ba alhaji ai shi sa na gaya miki yaron nan abdullahi yaron nan abdullahi shi yadda aka yi da saninsa a cikin wannan al'amarin koma menene kin ga nan abdullahi ba duwa shaka ne miki yo billahi da kai shigo nan kuce zauna zauna zauna zauna to ga abin da ya faru na ce kai ga abin da ya faru alhaji me ya faru cikin da kai mata na ibayyana gashi nan ciki yi magana mutu kuma ya ka samu da kabari ka sa da koyar mutane wannan ya hauka ke da rashin mutunci kuɗi hauka ai aka canyo mana abun kunya kuɗi hauka ne a gaba a nan da gaskiya ba ne mhm. to kariya muka yi maka kenan to ita ita ne ka tsakanin ka ita muna kusa ne ba dabbobi ba ne mun san me muke yi haka ake yi kenan yanzu ni abin da za a yi alhaji eh. gaskiya yarinyar nan ita da naci ina ta da cin arziki aka zo yi babu dangin iya bare na baba ta koma can mahaifarta ya fi sauki a'a ina zuwa da Allah a ne ku ta da hankalinki in ta koma gidansu kuma ah, mu sai kama ina mu kuma oho mu zauna a nan a warware komai a nan dinga tafi gida sai zama ta nan bala amma kin ji kunya wallahi kai ma ka ji kunya a cikin gida a cikin gida a kunya sai ka sai dan Allah ina so aure ta nuna mun halwa kan cinya aje ni sai ne ka ta da zakin ka shi abin da ya shi ne jan ne muna kunya harina sunan gidan nan zai abdullahi ya gidan nan suna cikin shege cikin shege kun ci kunya wannan ni yanzu da me sa ni gidan biki a kai

san dai aikin ofis nake zan baro aikin da nake ne inda in tawo gida kuma ka ta ofis na wasu abubuwa ne nake kula da su akan ne eh, kina so ki nuna min cewa aikin ofis ya fi aikin Allah to ki sani ko me yin farko zai bi karshe banda iko kuma ki tsaki tunani ki kula wai da Allah da kan da ke san san da yake da wato abin da yake so ki ki da shi ba za ki tabbatar da irin san da kauna da nake miki ba a zuciya Allah kaɗai shi ne yake sanin sirrin da ke zuciyar da adam a nisa na yi nisa a sanki ba zan iya kwanto ba Anisa I love you to the extent that duk wani abu da zan yi ke nake gani a cikin Anisa ba a taba halittar wata ababa a duniya ko ba a taba halittar ɗan adam musamman a jinsi irin namu kuma a ce mace da nake mutuwar so irin ki ba. Kunya ta riga ta ƙare tsakanin na dole in dinga fitar ko kuma in dinga amayar da abubuwan da ke cikin zuciyarta Ki haƙuri. almustafa ke ni ka sai irin son da nake maka ba abin da zan sai dai in maka kuma to ai irin wannan sai ki sani bugu da bango jini ya kuma da shi ɗauka strawberry irin wannan fasa kai ni da abin da aka yi ina sa kashi da daidai yin zabe yanayin mizanin abu na ba ki kyautar naira miliyan biyu wadda wai ki za ta kara za ta kowa lokacin da ya shiga cikin akwatin na san kina da abat wai ki za ta nuna da cewa naira miliyan biyu ta shigo ranar yau ba na gode ba za ki raina ba su miliyan kai amma na gode Allah baka da alkhairi kuma saboda haka yanzu ina zuwa gida zan baka hajiya ku gaisa mm. wato saboda na yi miki kyauta shi ne yau za ki bani hajiya na gaisa da ka ki bani hajiya na gaisa ko ba ku ba ka gane ko ai ka san idan mutum ya maka abin alkhairi kaka so ka gaya wa manya domin amai godiya haka nake nufi a hausawa idan da kuskure da sun ce yadda ke ta tukwici to wani tukwici za ki iya yi min dangane da kima farin cikin da ke samu da na da an yi zuci ni da kai matuka raba ni da ke mutuka raba wallahi magana aure na ta taso kuma an kusa to ga ta magana abin da shi zai magana da ta haihuwa ba to eh, yanzu tsare-tsare yake son fara in fact ma na auren insha Allah ga da mun da kirga ba amma har Allah ya ramu su mai ah, mana laifi da ban ba ta ah, ah, ba yanzu ba to amma bara in kira ta a waya kuma ko isa kada kira ta sai ka kira ta ainihin daɗi na da ka tabbatar mun za ta aure an yi ma aure ne biyu shi nake so farko fara gani a cikin yin yanayi na rana ka ko in gani kai na kasance tare da awa kuma Allah ya sa sannan kai kanka da muke amintaka wadda ba ta maka zuwa inda ka ce tare da za ka yi ne da ishe ka yi a rana amma dan ne ba ta ce da ni in zo dan ka ba ko wanda san tun da zo ya fara kwanaki na nan ke kawai na yi ba uzurin ba ka ni ma kuma ba na zama na yi wa uzurin to amma abin da nake so tun da ka ce ba zan kira ta ba in da abin da babban abokin ango shi ne ba za tsare-tsaren da za a fara a kara da ba za ka yi magana ita ba su ke ganin da su. to an yafi za a yi baba ya gida eh wa ga an ci an cin kana mutu a zai mai magana ba haka da rubutun mace take ba ta buga banda ko ma waye shi ne na tsaya kuma magana kan nan sai a ji sai an ji ma Wani ‘yas yanzu ga rayuwa ta yadda ta kasance. Na janyo wa kaina abin kunya, na janyo wa kaina abin faɗa. Yanzu ya uwata za ta kasance ya rayuwarta za ta kasance ya za ta ci wani hali za ta tsinci kanta na bi sa zuciya na buru ɗin shiɗa ya yaudare ne ya ci amana ta ci mutunci ya ci amana mahaifina Allah Allah ina roƙonka Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu Allah ka gafarta mu Allah albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mu Allah ka yafe min zunubaina Allah ka yafe min zunubaina Allah na gode maka Suna na ƙarar ne ce da ni. Godiya dubu. A kin sa ai zan dan bayar ba. Ah. Na kuma kai. Seigneur, il est Dieu. Hello? Hello, wa ke magana ne? Wani wace irin maganar banza ce za ka ce da ni wai mijinta ne yake magana? Ina ku ne irin mazajen nan da ba su da tarbiyya ba da'a wanda ba a kwaya musu ah, ah, karatun tarin a gida ba. yarinyar da kasancewar bai fi kwanaki a ɗora mata aure ba da ni ka zo kana kira wai mataka to bari an gaya maka idan kana neman zaman lafiya ko kar ka ƙara kiran wannan layi idan kuma ka ƙara kiran wannan layi wallahi tallahi ni da kai ne kana magana ne da mijinta wanda za ta aura nan da 'yan kwanaki wawa kawai Bratas ba in da wallahi ta a taɓa wannan yarinyar wani mutum ya ji ma ci wai yana santa ya rantsi da Allah da annabi wanda ya je yarin gumi transformer da aka shekara ana zuba mata ruwa a jiki don ta a jikinta in gani waya ne san da Allah da annabi duk lokacin da zai cikin kowa mu da sauwa ne sai ne magana wasa ne ina ma haka ne da Allah zai yi mu tare ya kamata mu tafi ne da ke gida to amma wala akwai aboki ya da nake jira wanda ya kamata ta fi shi saboda um, shi zai zama mun best friend ranar bikin uh, kun ya kamata a ce kun san juna to wala tun da shi ke jira amma ba sani ba ya san zai da yana da hanya wani irin kunya kuma wani irin kunya kin fito da sai an gaiki to in ya shigo gari da wani shi Amen. Ina salama shi. Ah. Alhaji Mustapha. Malam Abdullahi. Kuma ya Alhaji Mustapha. <laughs> Da wuri ga marawa da gaji. Ina gudu. Wannan yanzu yanzu nake gaya mata. Wannan dalilin ka zama shi ne abu dalilin da musta amarya ina jin labarin an dame ni an dame ni aka ce shin karshe ma in zo ga ke wurin gido ne. ido duniya ta rufe fuskanta to ga shi daga